dokar hana yawo an ɗage wuraren ibada an buɗe a nan ya da cikin yankunan ƙasa baki ɗaya matakin da gwamnatin ƙasar Nijar ya ambata jiya kenan za ku ji ra'ayin wasu 'yan ƙasa a cikin shirin. Yau sha uku ga watan Mayu ranar matan Nijar za mu je tawa domin samun masaniya kan ƙungiyar gurfama ɗin mata da ake ce matidda masu sarrafa ciku. Duk dai kan batun sallar ranar matan Nijar a cikin shafin rahoton musamman za mu gabatar muku tarihin Aishatu Karijo, macen farko da ta zama 'yan majalisar dokokin ƙasa a ƙasar Nijar. masauraro barkanmu da yau laraba sha uku ga watan mayu da 2020 gunguma ɗantani ke gabatar muku labarun ga kuma yadda suka kasance gwamnatin ƙasar nijar a jiya ya ɗage dokar hana yawo kuma ya amince da a buɗe wuraren ibada na nan yame da na cikin ƙasa baki ɗaya matakin da al'umma ta karɓa da farin ciki a nan yame kuma dama ce da suke jira daman domin yawaita addu'o'i da salloli a cikin kwanakin ga goma na ƙarshen watan Ramadan. Bari mu saurari ra'ayinsu. Muna cikin farin ciki matuka Ina kira ga al'umma su girmama matakan da aka gindanya. ba wai don an ɗage dokar ba shama'a za su ce korona ta ƙare a'a akwai korona ɗin tana nan a kiyaye dai killacewa musamman ma wannan kwanaki goma na ƙarshen watan azumi da suke da matuƙar tattare da falala tare da kuma daren lailatul qadr yau abun farin ciki ne da aka saki mutane su samu walwala saboda samun walwala yana da daɗi ga rayuwar jama'a ga rayuwar al'umma bayan wannan gaskiya ne na ji daɗin da za a yi sallar idi mutane kuma sai su kiyaye abi maganganun hukumomi inda suka ce a sa tazara tunda eh corona akwai tahwa shugaban tawagar jagoranci musamman na birnin yamme a yau da sahe ya saka usul ɗin feshin maganin kashe ƙwayoyin cuta a wuraren ibada na babban birnin ƙasa da babban masallacin juma'a na yamme aka soma Muktar Mamudu shugaban tawagar ya karawa Musa Hassan bayani a kai. A yau da sahi mun girka gungu na ma'aikata don soma wannan aikin na tsabtace masallatai na birnin Yamai. Za mu harawa da babban masallaci, za mu ci gaba da wannan aikin tare da gungu biyar a cikin da'irori guda biyar na birnin Yamai. Tuni dai mun yi rajistan manyan masallatai, amma kuma da yake akwai su ƙananan masallatai da ake sallah a cikin su, mun ba su shawara su tuntuɓi ma'aikatun tsabta na da'irorin nasu. Haka zalika muna jin hankalin al'umma nasu kiyaye ka'idodin da gwamnati ya gindanya bayan tsabtace masallatai za mu girka abubuwan wanke hannuwa abun ya hada har da cucu kuma wuraren da ake haduwa amma a gani na shagulgullan biki ko suna ba dole bane kada a hada shagulgullan aure ko suna da sallah gabatun coronavirus kuma a ƙasar niger an samu mutum 22 sabbin kamuwa da cutar a cikin mutum 64 da aka wa bincike a rawaitar sanarwar harabar ministan kiwon lafiya a jiya zuwa ranar yau cikin mutum 3,571 da aka wa gwaji 854 an tabbatar da suna kame da cutar ta coronavirus a cikinsu 47 sun mace 159 na cikin jinya kuma 648 sun warke a rawaitar sanarwar ta hukumar kiwon lafiya. Tun wasu 'yan lokuta jihar Zandar ta zama cibiya ta biyu inda coronavirus ya samu gurbin zama a ƙasar Nijar. Hakan ke dalilin isar da wata tawagar musamman domin kamawa tawagar jiha da gwamnan ke jagoranta. Bari mu saurari kalamun gwamna Isa Musa da Mustapha Mamman Sani ya aiko mana. Abin har ya kai mu ga yadda ba a so a cikin zumar samun sakamako na gari abin a sha kwalliya ba ta biya kuɗin sabuli ba. Misali a bangaren wanke hannuwa da farko mun gani a wasu gurare an girka wannan kayan na wanke hannuwa daga bisani mun ga wannan kayan bisa ga dukkan alamu ba sa aiki wajen sa takunkumi abin bai damu mutane ba abin da ya shahi suna ko aure da zama makoki mutane na halara sosai zan kare da sallolin jam'i da ake yi a cikin mafi yawan dukkan masallatayya sallar juma'a ita kadai ce ba a yi a cikin manyan masallatai wannan abubuwan su ne suka kai mu ga wannan yanayin da muke ciki a gaida hawa usman da fasara a cikin sanarwar ranar 12 ga watan mayu 2020 kungiyar medecines sans frontiere ta bayyana buɗin wata cibiyar yi wa masu ɗauke da cutar coronavirus magani a nan yame gadashen jinya hamsin cibiyar ke ɗauka wadda kuma za a iya yi mata buɗi ga ɗaukar har gado ɗari wannan cibiyar tana nan a babban asibitin ƙasa amiru bubakar jallo cibiya ce mai kimancin aikin mafi yawan lokaci kuma mai zaman kanta domin sassauta haɗuran bazuwar cutar wajen asibitin da ke makwabtaka da ita girginta ya karfafa wa harabar ministan kiwon lafiya nau'i ga ɗaukar ɗawainiyar waɗanda suka kamu da cutar coronavirus sabbin kamuwa a rawaitar sanarwar. Bayan wata ƙididdiga bisa jimirin da nikotin wato gubar sigari ke yi ga cutar coronavirus, ƙididdigar da kamfanin sarrafa sigari suka yi da aka wallafa bisa shafin internet kiosk ƙungiyar SOS Tabagism Niger mai fafutuka da lamarin shan taba sigari ta ja hankalin gwamnati a kai shugaban kungiyar ya ma maryama jallo karin bayani inda ta naɗa mana rahoto hawa usman mai rahoton ya kumsa A cewar wasu masana na kasar Faransa, gubar da ke cikin taba cewa da nicotine na iya kasancewa wata garkuwa ga cutar COVID-19, in ji wani shafin yanar gizo na Science A Avenir. Batun da kungiyar SOS ta baji simtan musanta ta bakin shugaban nata Sauna Inusa, wanda ya yi tuni da jin kunnen da kungiyar OMS ta yi dangance da hatsarin da masu shan taba ke ciki a game da cutar ta COVID-19. Kashe da na farko da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta bayar shine mashaya taba sun kowa haɗarin yaɗa cuta mai muni da ke da alaƙa da cutar corona. Cutar coronavirus na da hatsari sosai ga huhun da ta tabatar ratsa, in ji Profesa Saidu Mamudu, kwararren likita. Idan kana da cutar tari yana hayaƙa cutar corona a yanayin lafiyar lafiyarka. Ya kuma ƙara da cewa baya yiwuwa gubar da ke cikin taba ta kasance wata garkuwa ga cutar coronavirus. sinadari na taba nicotine yana iya haduwa wuri daya da kwayoyin cuta da ke iya shiga a kofar wanda ko kwaya daya ce ta shiga yakan iya mamaye komai Kishi 22 cikin 100 shine kasan da masu shan taba a ƙasar Nijar suka kwashe, wanda ƙungiyar da ke kula da ci gaban kiwon lafiyar a jama'a ta bayyana. Wannan kasan na iya karuwa bayan wannan labarin da shafin nasiyansa a Benin kan taba da COVID-19 ya wallafa. A yankin Adar, gurfaman ɗin mata Tidau na garin Abalak jihar Tawa sun shahara wajen sarrafa cuku albarkacin tallafin asusun faransa fiska furojen kawo sauye-sauye na amfanin jama'a cikin tsarin girkin rukuni kimanin mata 20 da ke sarrafa cikin sun girka aikin yi mai ba su damar biyan bukatunsu ga shaidar da shugabar hajiya rakiya ta mana to yanzu ita fiska ta tallafa muna da shanu to muna yin ciku muna sai da su aikin ciku alhamdulillah shi ma da damashi tunda ne. yana tahiya da yadda muke son shi tun da dai ciku muna sai da su dan ciku guda da ladari wani bi ma mutane sun kato mutane da yawa sayan ciku wasu ba su samu sai dai su shiga tur ka aje kudin in ka yi kwana ban ka kare maka sai ka dawo ka dauka kamin ka dauka ma wani ya zaka shi ma ya shiga tur hakan gana Hajiya wato rakiya kuka saurara shugabar gurfama din Tidau a tawa a bala. Watan Ramadana ya kusanci sa. yau sha uku ga watan Mayu 2020 a faduwar rana za a shiga kwanaki goma na ƙarshe a cikin wannan lokaci ana buƙatar a rawaita kyaukyawan ayyuka a ribinya saloli a ƙarfafa na filoli. Ko kaka musulmi za su ibadodin a cikin wanga yanayi na coronavirus? ga amsar da Dr. Bubakar Ture, mamba na ƙungiyar Islamiyya ta Nijar ya yi. al'ummar musulmai ya kamata su ƙara kusanci ga Allah su rinka salloli na dare su riɓanya karatun alkur'ani su riɓanya kyakkyawan ayyuka a taimakawa talakawa da marayi ana sallar tsayuwar dare a cikin masallatai amma tare da wannan annoba ta corona da ake cewa ba a son cunkoson jama'a mutum yana iya yin salloli a gidansa sallar nafila mafi dacewa da karbuwa ita ce wace mutum ya keɓe a gidansa a cikin wannan kwanaki goma na ƙarshen wata azumi annabin rahama ya kwaɗaita muna mu nemi daren lailatul qadar bayan wannan kuma mu rinka lazimtar allahumma innaka afuwan tuhibbul afuwan fafu anna allahumma innaka afuwan tuhibbul afuwan fafu anna barka dan uwa kana lafiya lafiya kalau na gode wa Allah ya kake a gaskiya layin bai da kyau ni ko ina jinka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali, ka san kawun nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki, sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa, ga wannan shawara da zan baka. kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah, yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoton na musamman. Ƙasar Nijar na sallace ranar sha uku ga watan Mayu zagaye na 28. Wato a ƙasar Nijar da AFN ƙungiyar matan Nijar ita ce ta farko da aka girka. Aisata Karijo ita ce shugabar ta farko kuma macen farko 'yar majalisar dokokin ƙasa a ƙasar Nijar, Rahilatu Sumana ta rawaita tarihin matar wato Fanta Shamsu da Rakiya Armi dauke da fasara. Aisata Karijo ita ce mace ta farko da ta yada zango a Majalisar Dokokin Kasar Nijar bayan babbar muhawarar ƙasa da ta faru a shekara ta 1993. Ta kasance magatakardar wata ma'aikata kafin ta tsunduma cikin ƙungiyar mata ta ƙasar Nijar mai lakani da AFN. A wannan shekarar dai wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira da shekarar mata. A shekarar 1974 zuwa shekarar 1975 biyar a lokacin ne na bukaci shiga cikin wannan tsari bayan juyin mulkin shugaba general sani kunce akwai wani kwamiti da aka kafa a nan kasar niger ni ban cikin mambobin sai na shiga aikin sa kai a cikin su domin kama musu cikin aikin sakatariyar su bayan aikin taron congress kin ƙasa. don son sani na ce zan je in ga yadda ake kafa biro ina tare da marigayiya hamsatu sidiku da aka nada sekretar general sai aka ce kamata yayi in zama mataimakiyarta har taron congress na karo na biyu a jihar doso a lokacin ne aka sake naɗa ni secretary general king afn har shekarar 1990 a lokacin ne aka so na zama shugabar afn Ƙungiyar mata ta ƙasar Nijar ta cewar ta Karijo ƙungiya ce wadda ba ta dangantaka da harkar siyasa har ma take jaddada ƙoƙarin da gwamnatin lokacin yayi wajen taimaka mata a zamani. Ta hanyar wannan ƙungiyar tasu ne su matan suke samu suna kawo tasu gudunmuwa wajen ci gaban ƙasa. A cikin kafa wannan ƙungiyar shugaban ƙasa kunce Allah ya shi kansa ya sa burin haɗa kan mata ba tare da wani ƙabilanci ko kuma siyasa ba. Dukkan mata guda suke akwai akwai jituwa tsakanin mata, amma yanzu siyasa ya sa mun raba kai, kuma ba abu ba ne mai kyau ga mata. Gaskiya kai canmu. in suna jituwa babu abin da zai fi su Lokacin da aka ɗauke ni shugaba, lokacin ina 'yar majalisa. na ce ma mai bina ta riƙe ƙwarya ba a iya jefan tsuntsaye biyu da dutse guda. A yanzu dai, Malama Aisata Karejo Kaila ta cika shekaru 77 a duniya, kuma tana ci gaba da sa ran nan gaba ƙungiyoyin mata na ƙasar Nijar za su haɗa kansu domin kare haƙƙin mata ba tare da duma a cikin siyasa ba. To madala masu sauraro abin da ya sauka kenan a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu mu huta lafiya. Ku sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.